ثم كلي من كل الثمرات فاسلكي سبل ربك ذللا يخرج من بطونها شراب مختلف الوانه فيه شفاء للناس ان في ذلك لايه لقوم يتفكرون sannan ka ci daga duk abin da kake sha'awarsa na kayan gona kuma ka bi hanyoyin da ubangijinka ya shiryar da kai cewa ka bi su a sauƙaƙi ruwan zuma yana fita daga cikin wancan ƙudan zuman mai launuka daban-daban akwai fari da fatsi-fatsi da wasunsu a cikinsa akwai waraka ga mutane za su yi wa marasa lafiya magani da shi lalle a cikin yin ilhama ga wannan kudan zuman da ruwan zuman da yake fitowa daga cikinsu akwai hujja akan ikon Allah da gudanarwarsa da al'amuran halittarsa ga mutane masu tunani don su ne masu ɗaukar izina.